والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين فإنك يوم السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da zuwa wani yammaci na lahadi kana litinin wanda ya dace da biyar ga watan shawwal watan goma wannan shekara ta dubu da hudu da ashirin bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da yammacin na goma ga watan daya shekara ta biyu idan ba mun tabbata ba cikin kitabun biyu hadisin da zamu tashi kan zai shine hadisin Jabir bin Abdullah wa an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ma qala أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه muttafaqun alayhi wannan hadisi an karbo daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kare da gare Jabir dan Abdullahi yace a ta rajulun minna abdan wani mutum cikin mu ya yanta bawansa cikin mu mu sahabbai wani mutum cikin mu mu sahabbai ya yanta bawansa an abdallahu an dubo shi wato a matsayin bawa mudabbar bawa mudabbar shi ne kace da bawanka idan na mutu ka sami yanci an bai da ku to yana nan rabi da rabi shi ba bawa cikakke ba shi kuma ba mai yanci ba daga ranar da da ka riga shi mutuwa to shi kenan ya riga ya sami yanci an bai da ku shine bawa mudabbar to yana nan ya ya yantar da bawan sa da sharadin mutuwarsa walam yakun lahu malun ghayruhu wannan bawan Allah baya da wata dukiya a duniya sai wannan bawa wato ya samu karerar arziki kenan فدعا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن ذن الله يسعى كرا وباء الناس فباعه سيد سيرد abin nufi mutum da yake da bawa sai ya da shi bayan mutuwa ta ka samu yanci bawan na nuna da jiran mutuwar ubangidansa dan ya bauta da yanci sai kuma ubangidan nasa ya samu karaya ta fuskar tattalin arziki ba da komai a duniya sai wannan bawa da manzon Allah ga irin halin da yake ciki sai ya kirawo bawan ya sayar da shi kudin kuma ya bai wa ubangidan dan ya jari ya kada ko madarsa ta harkar karbon ya halatta ko bai halatta ba amma shaka kuke manzon Allah ya kuma shaka kuke ya halatta ko bai halatta ba waye fara magana bismillah da da da a da da sai ya ce wasu kawai wannan abu kaza da kaza wanda za a sa a cikin wasu gyara sai ya eh. wasu misali ayyar shi ne gyara kamfani sai ya wasu wani ayyar su suna kan bayan gama sai ya haɗe sabi da kudin aikin kasa shi kuma ya kama kasa sai bayan sabi da kudin ya sa ba tare da ya bashi goro malamu sai wannan ya haramun ne da abin da ya ci ah. a ka'ida zai ya faɗi kuɗin kayayyaki da za a saya na gyara za a saya abu kaza kuɗi kaza za a saya abu kaza kuɗi kaza dole ya faɗa mata gaskiya ita gaskiya fa ba shawara ka ake ba Allah ne ya tilasta ma dole ka fadaita ta mutum ya san abu cewa ana zai da shi naira ɗari da yake ɗari da ko ɗari da ya karya yi tun da zai faɗa ya san karya yake karyan nan kuma haramun yake ko manzon Allah ya ce karya tana shiryawa zuwa ga fajirci aikin fajirci ne shiryawa zuwa ga wutar jahannama da ka san mutum ya kiyaye manzo Allah ce man kana min billahi lam al akhir fa yakul min to yanzu wannan abin da ya faɗa alheri ne ba wani ko kowa san alheri ya faɗa ba da mai gyaran mashin da mai gyaran rediyo da mai gyaran talabijin da mai gyaran agogo duk abin da ka san ta faya fata da za a sayo sai ka faɗa hakikanin kuɗin sa ko da ka faɗi kuɗin sa sai aka je kana tsammanin ɗari biyar ne a farashin jiya ko shekaran jiya yau sai ka je ya sauko ya zama ɗari hudu da hamsin dole wannan hamsin ka dawowa da mai kuɗi kayansa idan mutum ya ce ya ta haramu kawai wahida. Misali ne na sa kuɗi ya ce sai ka faɗa masa lokuta ne eh. bambanci ba ba da ba ba ba cewa ne abin da ka kara a cikin haramun ne da kuma ka fahimta mun hada jima'in ba ba ba ne idan da ba ne kuma a zama ba ba

wai wannan abin da za a kara maka ne zai ɗebe maka talauci mutum ya kara naira hamsin ya kara naira ɗari ka da kara ɗari biyar ba abin da zai ɗebe maka talauci ina jin ka ina jin ka a su zana kuma ba ne da inda da da da wannan ta da ko da ya yi gudu kuma haka zai ta shi zai yi kai haka idan sun yaka ya halatta don wancan ne ya tare maka da wani abu cikin haƙƙinsa shi mai haja ne ya tare maka da wani abu yanzu ba dan inda mutum zai je ya za a sayar masa ɗari ne amma tsakanin ka kai da shi kuna da yau da gobe sai yace ya yadda in karo ya zai sayar maka naira 90 kaga wannan goma shine ya baka wannan ya halatta ba kuluwa ne amariya bari bari mu gama da wannan tukuna ka fahimci wannan magana ka fahimci an sarka to shi ke na bismillah gane da wani fatawa da gaba biya ne akan matan da ta ke kan suna cin a matsayin halatta miji yana yana kebe da haramu a ya za kamar akwai wani hadisin da ya gwada wani bawan Allah wanda yake cin haramu kuma ya wani haramu a cikin ba da haramu da wani da ake a addu'a ba bare taɓa wani Allah ko da matsalolin ya sauka a cikin wani to ne ba ba mu mutumin da ya kaji aka ce da shi haram wanda kuma yana yaro ba mai laifin sa ciki Allah zai kama shi da laifin haram ranar tafi kiyama eh, a aikan bai zai kama shi da shi cikin nan wala da zuruwa da kuma a ka rika a hankali ba gaggawa za ka yi ba wala ta zuruwa da kuma zura yanzu wancan je nemo haram ba yaron ya nemo ba ba matar ta nemo ba sai aka ciyar da yaron haram sai aka ciyar da matan haram ran tashin kiyama sai Allah tambaye su haƙƙi ne suke da shi a wurin wannan mutum na dole ya ciyar da su Allah shi kuma ya tilasta masa dole ne nemi halal sai dai ciyar da iyalin ta hanyar haramun su da suka ci halal suka ci dan ba su suka nemo halal ba ka fahimta da kyau amma shi a wurin a wurin Allah ranar tashin kiyama sai ya biya wannan bayani sai ya yi bayani na wannan abu ta masa ya sabi kan haramun da ya ta'amuli da ita shi ne ajiya muka ce ita matar zaman da take da mijin bayan ta za su ta haramun ne wannan akwai nau'i na yarjewa da sabon ubangiji a nan ne take da laifi amma ba kan ta ji ta nemo haramu ba ta nemo ba su wancan kuma hadisi kaga sun mazakar da ne su da safara wa tsamu haramu mashrabu haramu a to wa gurbi da haramu kalmar gurbi yayin da karshe a kawo ta ma'ana tarbiyyar da aka masa ta gida ita ta sa shi ma da ya tashi sai zanto wannan shine sana'arsa tarbiyyar da aka yi masa ta gida kenan shi yasa da ya tashi sai zanto wannan ya tafi sana'arsa wa budde bil haram fa annahu yustajabu lahu amma ba ya cewa dukkan wanda aka tabbatar da shi haramun wanda shi ba shi ne ba shi kenan yana cikin wanda ba karban addu'a su ba haka hadisi yake da shi ba na ah, ba da gafanta yau eh muna akwai mutum yana mata ne eh. Allah ka kawo ita ta ya matar ko ba dole bane akan ta kula da yayansa dole ne mana ya zan ce ba dole bane dole ne ka taimaka masa wajen tarbiyyar yara eh dole ka taimaka masa inda taimaka duk abin da ya shafi hidimar gida wajibi ne mace ta yi tun daga girki har bala iyo da dan adam da dabba wanda ya goni dan adam asma'u bin da jiwa ka ba ma wai dan mijin ka ba dokin ka ita ke zuwa ko masa a manzan Allah ya ganta da ko ciyawa a bayan da na dokin mijinta yace zai ta bayar da kuma ya rage miki ba ya rage miki hanya manzan Allah ya fasa na yi koli hana ta da wannan ibnu kai ya kafa hujja kan cewa aikin gida da ba dai wajibin mutum ina ba mu mu ga to da kula da dai ka zaba na tsadan saboda haka kuskure ne abin da mata za su ce wa manzon su kula da aiki ya dole ne kula da su matukar yara da suna bukatar mai musu wanka suna bukatar su musu wanki suna bukatar mai musu kaza dole da nake musamman kuma da shi ba kowa gidan sai ita ya zama tilas jabir dan abdullahi kan ne aka bar masa ma yan mata guda shida sai dai ya auro bazawara saboda su dan shi ba zai iya kula da su ba amma ya auro bazawara dan da kula da su manzon Allah ya tambaye shi dan me da ta aure ka aure ba ka aure ba ka aure mana kai mata wata kai maka wata kai mata da ya maka da ya ce manzon Allah an bar mu yaya guda shida yan mata sai su tsoron in karo ta bakwai zora kai na wahala ina aure bazawara da suna manzon Allah ke lalle kada sai dai cikin tunanin da kai eh akwai da wannan ce imam ko ko ba da eh. da da da da da da da da da da da da da ba mun ba tsakanin abin da ka faɗa da abin da ke faɗa wani ke so na wani kuɗi ka duba kada ka mana gudu da wani da kuma kuma da riga da gudu babu da wani ba da ga ake da wani ba da wani da hankali a nan من عليك يا رب abin da za ku lura shi ne ko da wani lokaci ita mu'amala tsakanin mutum da mutum gaskiya ake gina ta da bayani za mu zo kan yan sadaka wa bayyana da asirku da albayan shi ake gina mu'amala a kai yanzu mutum ya kawo gyara yake da Allah zai gyara mun ba tun da abin da yake bukata a sai wasa idan ya sauka mun lissafi da abin da ka saya da kudin gyaran ka nawa ne ya biya ka da ne ka sayo abin da za a saya da kudin gyaran ka kaga sai ka zo kuɗin yaron nan ka san abu kaza ka sayo kaza ne sai ka kara kuɗi a kai shi ne dai abin da ka so a kasuwa ya zama hari amma kana zaune a biyar ne ya ce to ka je ka sayo duk abin da ka so kuma ka sa sayon bayani sai ka zo duk abin da ka sayo da na ɗari biyar da na ɗari shida da na ɗari bakwai duk sai ka sa kuma kuɗin yaron ka kaza ne sai ka sana ai kuma na hau taxi ko na hau ɗan asaba na biya na da ɗari kuma sai ka sa wannan kuɗin abin da ka wannan ka ta haramta ba ta halal dan ka bayani illa billa billa billa dake ai ba kun bila baka ba gyara ba baka koyo kayan abin nan wannan koyo kayan ba na rance ne zaka kai shi kuma da bayan ne baka amma ba za a ce kasuwanci bane ba amma idan kun saba da mai kasuwa kullum na zo da yawo wannan yake wanda kuke yi gyara a wurin wani a da rabi wani ba da rabi ga farashin kasuwa wani abu na da biyar ne amma wani saboda mu'amala da yau da gobe da abin da rabi da rabi na da rage mun naira 20 kaga wannan naira 20 ta wuce dan kuma ne ba za a rage masa ba sai in ne in mai kayan gidan da ba za a sayar masa ba a wannan farashin sai ne kaga wannan naira da nan alfarma ta ce dawo ki halalci amma na riga na san sai da da ake sai sai ne sai da biyar da hamsin sai dari shida wannan haramun ne da mai kayan gyara da mai gyaran famfo da mai gyaran mutum da kowane irin gyara ne duk sun shiga ciki آتك رجل منا عبد له عن دبر ولم يكن له مال غيره فداء به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه أبين da wannan hadisi ke nuna wa ko da mutum ya ce da bawa na kai ɗa ne idan na mutu ana nan bawa na jiran mutuwar ka dan ya da yanci sai kuma daga baya ka samu kare tattalin arziki sai ka fasa wannan yancin ka sai kai na fasa kana da a matsayin bawa yanzu ma sai da zai iya halarta saboda mai wanda mutum da ya shiga cikin halin bukatuwa manzan Allah ya sayar da wannan bawa don na nuna to shi wannan zuwa malamai suka ce eh ya halatta mutum ya sayar ne kadai lokacin da ya kasance bukata ta tsananta amma in bukata ba ta tsananta ba haramun ne ya ce da ita waɗansu suka ce a Allah tsara ko da bukata ko da ba bukata in dai gida ma ya fasa shi kenan daidai yake da wasiya mutum zai yi cewa ko da bayan na muka kaza na wa abuwa ne kaga nan nan da sai ka muka bai da bayan ka sai kai na fasa ka bai in ka fasa ka bai da wasiya da wannan al-tadbir da hukuncin su daya wato cewa da bawa bayan na mutu ayan da shi in ka dama ka fasa shi kenan amma dai abin da wannan zance ke nuna mana ko abin da zahirin wannan hadisi ke nuna mana shine ana yin hakan ne lokacin da bukata ta tsaranta in bukata ta tsaranta sai ka fasa amma in bukata ba ta tsaranta wanda ya ko na fasa ba bayan kai ne ake na kai وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد وأنا حديثي أنكر karɓo ميمونة maimuna wato النبي صلى الله عليه وسلم tace anna fa'aratan waqa'at fi samni anna fa'aratan wata daba waqa'at fi samni ta fada cikin mai imma mai wanda yake daskararre imma mai wanda yake ba daskararre ba almuhim da ya samu mai kenan irin wanda ake girki ne fa ma ta fihi sai ta mutu a cikin sa fa su ila nabi sallallahu alaihi wa sallam ana sai aka tambaye manzon Allah ga da ta. fa kana sai manzon Allah sai alquha wa ma haulaha ku jefar da ita a wannan labatin ko ta matan fera sun da ta fada ciki ku jefar da ita wa ma'aula da duk abin da yake makwabtaka da inda suka taba wa kuluhu sauran kuma ku ci wajen amfanin ku da shi babu laifi an gane ku wani hadisi imam bukhari ya rawaito kuma imam ahmad da sa'i sun yi tsari ziyada na cewa shi saunin jami'i sun nuna wannan mai da karalle ne amma dai wannan riwaya ba ita ce da ba cewa mai alal islaq alal umum shine riwayar Imam Bukhari kuma ita ke rinjarwa kan dukkan wanda ba ita ba wato sai wannan ke nuna mana babu bambanci tsakanin mai wanda ya daskare da wanda bai daskare ba idan fera ya fada ko ta mata fera ko jaba suka fada ciki wato abin da ake sai a cire su a cire daidai duk inda suka taba saura ba a iya amfani da su idan ana so to menene alakar kawo wannan a cikin kitabul buyu wannan ita ce magana kuma gane alaƙar shi ne abin da ake kira da suna kyau tunda kare kitabul biyu ne sai a kawo hadisin da baya da alaƙa da sai da sayarwa to amma abin da wannan ke nuna wa isin ba bin ibn hadar cewa irin wannan man wanda ja fa ta ba ta ba da ciki ko kera ko ta matan kera idan aka cire ta da daidai inda ta ba ya halatta yi a sayar saboda ya halata shi tunda ya halatta shi ne ya halatta a sayar shine alakar sa da babin kasuwanci mace ce tana da mai kuli kuli ta tara ta ajiye da guda sai dai zo fara yaran zarko ya lata ba sai idan ta ce bai ne ne da bai yi guda dai inda yake mako to kada sun zubar sauran ya halatta su yarda kayan ta ba ta yara ma an fahimta ta ku sannan kuma wannan hadisi nan take yana nuna mana cewa a ce tsira da dukkan danginsa wato sun ja kenan da ta mutum tsira duk gaba ɗaya ne da su najasa domin da ba dan najasa bane ba daga za a zubar ba an bai da ba dan najasa bane ba za a a zubar da su ba sai dukkan dangin najasa ne a cikin sun da kuma su dangin najasa ne wato ya haramta sun tun da ko ya haramta sun sai ka kama sai da yawa sai da wani wanda ba musulmi ba ya ce yana so ka sayar masa shi zai ci ya halatta ka sayar masa ga halatta ba saboda me na jasa ne. ina fatan kun fahimta kun ga dai wato wani hadisi zai iya shiga babin kasuwanci ta hanyoyi daban-daban eh to matar wato da da da da da ya uh-huh. eh? da eh? Eh, wato kana ganin da tana da rai da babu ita kanta da yusa ita kanta haramun ce ko da bata mutu ba haramun ce ita kanta Eh. saboda me wato abu na zama haram in ma ta hanyar naman kaga abin da ya zama mutu dama ta hanyar naman na daban ne ya zama ya canja akwai abin da shi kansa kuma yana da dafi idan ya da dake kira suna cikin alkawari wannan ke kusan ka abu da hakuri galibi ya kullun da dake da dafi su kisa ba a cikin wannan ba وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا وقعت الفاره في السمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مايا فلا تقربوه wannan hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kare ta gare shi yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan ja fata fada cikin abu cikin mai fa in kana jamidan in ya zanto da karanne ne wa ku je da ita da abin da ke da eh, makwabtaka da ita wa in kana ma ya in ko ruwa ne wato ba wai daskararre bane ba Fana ta karabu to kar ma ku yi amfani da shi gaba ɗaya ku zubar da shi رواه عمر وابو داود الامام احمد ابو داود سكروته وقد حكم عليه البخاري وابو حاتم بالوهمي الامام البخاري da imam abu hatim sun ce wani hadisi akwai wahami a cikin sa da haka hadisi na dhaifi wanda hadisin da ya gabata shine sahihi na bukhari wanda babu tafsiri a cikin cewa in kana jami'an na wala yakun jami'an amma hadal hadis alladhi zakara tafsir hadisi da bani annan ne ko wa ana abi zubair قال سألت جابرا عن ثمن السنوري عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب السيد وانا حديثي عن ولد أبو الزبير أبو الزبير فيكم ولد جابر بن عبد الله yake cewa sa'altu jabiran an samani sinnauri na tambayi jabir dan abdullahi dangane da kudin mage kyanwa ya halatta a sayar da ita a ci kudin wal kalbi da kare shin ya halatta a sayar da su a ci kudin fa kala sai jabir ce da ni زجر النبي sallallahu alaihi wa sallama, an zalika manna Allah ya تاوتر game da haka zajara ba ma yake da haba zajara wanda abla min an-nahy domin inda zajara ya nuna da haram amma na ila ya nuna haramci kila ya iya nuna karanci kadai amma in aka ce zagara to haramun ne sanar wahida kenan mai halaka bace na kayyar ne mage sai da ba su kyauta ko ka tsunta ko da ke ba ya ce tsuntacciyar mage ba ta baki in ma ka sun za ta gudu gidan da na asali to amma dai ita mage dai haramun ne cin kudin da ba a cinikayya da kudin mai an gane ko ita ce a cin nawar to gafiya ne kan kaunar wahidan haramun ne amma mai giya akwai ta cewa ce dan jawo inganci ga halatta ba ko su mai da halatta ba shi ne da cewa fi inganci akwai littafin kitabul aqima fi shari'atul islamiyya duk wanda samin yana da shi duba shi zai ga سألت جابر عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد shi imam nasa'i ya yi ƙarin kalmar illa kalba sayyidin sai karen farauta me wannan ke nufi ma'ana karan farauta ba a tsawatar cewa kar a sayar ba ko kar a ci kudinsa ba to amma wannan riwaya ita kanta shahada ce ba tabbatacciya ba ce ba wanda ke zo yana bayuwa zuwa ga zaifancin hadisi an gane ko wa alaikum salam wannan hadisi da cewa ita kan ba na ya shafi ne kawai tsakanin da wannan sai ke nuna halar jikin ka kuma na biyu maganar da wani abin ne game da cewa ka kawo ayar mana da da ruwa da akwai lokaci a cikin bayanin ka game da kukan mutuwa sai ka bayanin cewa idan mutum ya bayanin wa iyalansa cewa al'adar da lokacin idan aka mutu aka yi kuka a matsayin wasiyar cewa sun ya mutu sai suka yi ba nan wala ta yi ba da kuka to sai na akwai wani hadisi da ga inda yake ba wata wata mata da yake mata su akwai lokacin da mijin zai fita wasiyar a kawo mana halal to nan ba zai iya zama cewa yana da cikin hakkokin mata su ma idan mazajen su za su fi kamar ita mace wasiya wa mijin su cewa ya kawo halal ba kuma da sanin cewa haram su ke ci a nan zai zama to ba za su ba su da su ba su da wannan nauyi ba. da ka fahimci abin da na faɗa da ba kai wannan tambayar ba rashin yin wasiyar ta ga miji cewa ya nemo halal ya nuna yarda ta da mai da haramci to tsazo a cikin magana ta nace in ta nuna amincewa ta cikin wannan haramun din kai da bata ji ko gizo tana da ne shi ya zama faɗa tun jiya ba tun jiya Mutu ba wani bambanci tun jiya na faɗe shi. Tara hankali ne ya kamata mutum ya lokacin da ake magana ko wata magana. Na ce ita idan ta ce ba ta ci haramun ba. Dan ya zama don zama ne ya ce da ita. ya zama tilas mu ce da ita to shikenan sai kawo abin da ta san haramun ne ta ita ta san hanyar da ya nemo ba hanyar ta karantacciya ba amma ita abin da take ba haramta ce ba tun da mijin bai bata to amma yarda ta ci gaba da zama da mijin ta san ba da wata da sai ta haram kuma wannan ta da bangare na zunubi saboda amincewa ta da bai saban wani ba mun ba abin da ka faɗa ba mun ba sai dai magana ita ce ne magana cewa ma da hmm. Hmm. ai ba wai dole ne dan an ce abu haramun ne kuma ya zama na jisa ba hmm. duk abin da yake jisa haramun ne a ba ba dukkan haram ke zama na jisa ba wannan ka'ida ce sanan ya wajen malamai yanzu sanya zinari a wurin ka ne amma zinari jisa ne to wa alaikum salam eh? Eh. ya shiga cikin wannan kenan ga shirin da malamin ya ce wal ma'ul wajibu bazlu za'ibuhu huwa ma kana nasqu bi'rin aw naba'a aw nahar jarin أو مشرب من واد ولو كان ذلك في أمر في أرض مملوكة ما دام الماء زائدا عن حاجة صاحب الأرض وليس عليه ضرر كبير من دخول المستقيم أرضه yace ruwan da yake haramun ne a ce a sayar da rararsa shi ne abin da ya kasance na rijiya ne ko kuma ta ne ruwa kake da ita a gonarka ko wani ruwa ne na kogi ka dawo shi kai masa hanya ya zo har gidanka ko wani ruwa ne na waje ka kawo shi gidanka cikin kasar ka ko cikin gonarka to wannan duk abin da ya karu kan bukatan ka za ka ce da shi haramun ne matakar da mutane su dauka ba cutar da kai zai ba haramun ne wanda asalin mai ita yake yake yake ana da shi mai kawai da shi mai ita ah, sai ta aka da aka da aka bada duk aka yanta rijiyar kowa ya kyauta sai ya saya ba eh wanda masu ruwa suke sayarwa a ɗaya ba suke daga wani waje ko waɗannan duk kuɗin da kwanci kuka biya su yan garuwa duk kuɗin da kwanci ne aka biya su an bai da ku wato ba ma son bude abin da zamu shiga cikin matsala mu kan mutane wata rana ba za ki da hadisi wa ani ibn umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na naha an bayyana balil abalaji ko wani malamin mu akan wallahi sa da gafara aka ba da fatawa da wani kula ka ba wa Allah ba da wata sana'a da yake cikin wata sana'a akwai magudi a cikin ta amma shi shekara ashirin na yi bai san magudi ba ce ba ya da hanyar sun abinci sai ita sai ran nan je wa sai aka ba shi fatawar haramci ko ne kun kace shi da kun kalle sai fara ba haka kun da ne ba haramun ne <laughs> yace Allah ya yi masa to amma dai kuma wannan ba a kowane lokaci da ya yi shi ba wa za da fi riwayatin ya yi kari cikin wata riwaya wa an bai idrabin jamali haka haramun ne sayar da bayi na rakumi wato mutum ne yake da rakuma a gidansa yana son haihuwar da bayi da namijin rakumi kai kuma kana da namijin rakumi sai kace akawa a kawo namijin rakumin ya yi barbara ga wannan rakumin da su samu juna biyu da haihu amma kuma biya za ka yi wannan sai da ake haramun ne an fahimta ko su laraba a lokacin da a ciki idan mutum yana da rakuma mata a gidansa baya da maza sai ya wurin rakumi lakumi namiji sai a yi ciniki haya za a yi rakumin yanzu ya farfara da wannan sama sama kuma dan ta samu ciki dai idan ta samu ciki ta haihu ba duk yadda bace ta karu to da haka sai to su ba dai su kawo rakumin su ba haka dole sai an biya to wannan kuma ya zama haramun a musulunci saboda me saboda ba lalle bane dan yayi barbaran kuma a samu me a samu ciki kana ga an farda abin da babu ciki kenan har da ko ya da ciki shi yasa wani wuri yake zirabil fahali idan ce alfahal ya zanto namijin dabba sawa'un namijin doki namijin rakumi rago bunturu wani irin ne na namijin shine alfahalu kenan an gane ku وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفهل أكيد سنة ما أبقى الفهل الفهل كده wato shi ma Allah yayi hani game da wannan rawahu bukari imam bukari ne ya rawaito wannan hadisi kenan sai dai mutum ya maka karamci ya kawo rakumunsa haka nan amma ba za a ce a biya ba وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاؤه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاء الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه wannan hadisi an karɓo daga Abdullahi dan Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani dangane da cinikayyar habalil habalati cikin ciki wato su larabawa a lokacin jahiliya sukan sukan yi cinikayya har wanda hankali ka kai yanzu zai karɓa ba dan dai lalle jahiliya dai shi jahiliya in ba haka mutum ne zai zo raƙumar ka tana da ciki to ba wai abin da yake cikin zai saya ba shi wannan abin da yake ciki in haya in an haife shi ya haihu to wannan abin da aka haifa shi zai saya ya ba da kuɗin yanzu to shi ne habalin habalin an bai da ku ya zama cikin ke kenan wa kana bayani bata'uhu ga fasara shi nan zai zo daga Abdullahi dan Umar yace wani cinikayya ne wanda mutanen jahiliya suke yin sa ya bata'uhu al jahiliya kana rajulu za ga mutum ya zo ya bata'u da jazura ya tsaya kumi ila an tuntaja naqatu thumma tuntaju allati fi batniha ya zuwa lokacin da wannan taguwa za ta haihu ya zuwa lokacin da za ta haife abin da ke cikin abin da ke cikin cikin mai haihu wato yadda suke ko mutum ya yi zanna wai hikima su shi ne idan akwai kuɗi a wurin ka sa iya salwanta kamar ajiya ce sai ka bada kuɗin yanzu ka ce da kuma kake zuwa amma ba yanzu ba abin da ke wannan suke idan ya hawa abin da ke cikin su shi su ma'ana zai zanto kamar ajiya ce ake maka lokacin da aka fata ba su amma da yi ma za su zato nan ba yawa abin da ke cikin ya mutu to ya za a yi kenan kuma riga an cinye kuɗin ka a shiga rigima waɗansu kuma sukan ce a abin da ake yi kai ne kike zuwa ka ce ga rakumi na sayar a ka sayar mun da wannan rakumi zan ba ka kuɗin ya zuwa lokacin da wannan rakumar za ta haihu abin da aka haifa shi ma ya hau shi ne lokacin zan ba da kuɗin kaga ko ka sai wancan ne ko kuma ka kaddara lokacin biyan kuɗin wanda ka saya yanzu ya san sauki ne lokacin mai da za a yi cikin cikin ta duk dai ma'anar kana koma daidai kowanne dai haramun ne saboda cikin sa akwai garas akwai rashin tabbas wani hadisi bukhari da muslim suka rubuta wa ni bin umar radiyallahu anhu ma an karbo daga abdullahi da umar Allah ya kare da gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah tabbata gare shi na ha an bai'il wala'i wa an hibatihi yayi hani da dangane da sayar da wala'i ko bayar da kyauta na wala'i naha an bai ilwala'i wa an hibati manzon Allah ya haramta sayar da wala'i ko bayar da kyauta na wala'i wani hadisi muttafaqun alai. me ya alakar wani hadisin da hadisin Aisha da ya gabata kar wani ce to Aisha ta kai wala'i Aisha da wala'i ta kai ba bai wata sai amma ta shaddanta mai wala'i ya shigo ciki shi a kullace da fiyar kan wala'in tsantsa ne bai halatta ba mutum ne yake da bawa zai ya da bawa yanzu ba yana da wala'in ba to sai ka zo ka yi cinikayya da shi cewa wannan wala'in ka bani bayan na riga yantar da bawa wannan shine manzon Allah yana nan gudu ko bai tana da kyau wani ba ki ko ka zo kyautar wala'in ka ce to wani na yantar da wani ka gani ke da wala'in ka to wannan wala'in na ba ka ci kyauta shi ma bai halatta ba wala'in wallahu a'lam ba sani ba cewa na wani ana gaba yana gaba kanta bane kamar kamar ana ba kamar ta sai wa da shi ba ya ba wannan kan ba ko ba kun gila ka sai da takarda da halatta ba wani ce a ah, to yanzu misali takarda ce ka sayar masa ka iya sayar masa da wannan gidan daga baya a soke kai kuma ya ba ka riba yanzu ka dawo ka ce zai dawo ya ce ka ba shi kuɗin akwai garra akwai garra da ai shi ba yadda da ake abuja ba yadda shari'a ake abuja yanzu wani ba ya yadda ba da sasana cutarwa kuma zai sha sai mace ta halatta sun da ya yadda akwai cuta ya Na'am. Eh. ya shiga cikin cinikayyar shi ya shiga cikin cinikayyar shi ba duk wannan daga cikin dabarun da bai halatta ba a yi su don suna bayarwa bayuwa zuwa gari bakin bai halatta ba bai halatta ba mana don zai zama wasila zuwa ga wancan eh. a gidan ya baiwa dukkan abu shi mai rashin ya sarɗanta ma ko ka shiga dama shi nan ba shi sarɗanta maka wannan ya halatta yanzu shi na shi muka ba da fatawa na shi حديث نتاجه وعن ابي هريره رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر wannan hadisi ce, manzon Allah ya hani dangane da bayin hasati wato bayin hasat al-hasat ne da tsakuwa suna yin wani a lokacin jahiliya shi bayin hasat yadda yake shine sai mutum ya dinka takwa sai a yi cinikayyar hada ga adam ko nan da a kafe nawa ka saya guda ɗaya da saya duka da kuɗi nawa kaza duk wanda tsakuwa ta fada akan da yake sai da saya sai ya jefa shi akwai mai tsada akwai mai arha akwai ta tsakiya to wannan haramun ne saboda za ku yi kullum na kayya ya ba ku kuɗi kaɗan amma kuma sakuwa ta bada gambe kan a tamfa mai tsada ko ya bada kuɗi mai tsada shi kuma ta bada kan sakuwa karama wannan duk yana daga cikin bai'ul hafa sannan yana daga cikin suran bai'ul hafa a zo fili mutum zai sayar maka kuloci amma kun ku ce mita kaza ko kafa kaza 100 by 100 ko 50 by 50 ko 50 by 70 a lissafa a biya sai ya ce a'a iyakacin inda zai fata kowa ta tsaya iyakacin abin da na tsaya a kulla cinikayya yanzu har dubu kaza fito da zai jefa fasa kowa iyakacin inda ta tsaya to nan ne fadin filin da ya tsaya to kuma wannan akwai cuta dan ta iya yiwa ya kai nesa sama da hakkinsa ta iya yiwa kuma ya je ta kowa ta kukkure ta tsaya a kusa shi kuma da ke daidai kudin sa ba to kai da musulunci ba so shi ko ba so shi ma a cikin kamar wanda zai bi da kanka eh gaskiya bai kamata ba da irin lantar lissafi da muke wani ya ya sayi shi naira dole da ba su farashi guda daya in ya bada taimako ne ba da taimako amma wani ya sai kwafi ɗaya naira dubu ashirin wani sai kwafi ɗaya naira dubu ɗaya wani sai naira ɗari biyar eh eh to kuma ne kyauta mana me na cewa ya saya shi fa ya saya ya za ka tare shi ka zai mamu gaza kada daga nan wa an bai al-gharari haka manzon Allah ya hana bai'ul gharar bai'ul gharar shine dukkan kasuwancin da ya kunshi rashin tabbas duk abin da akwai rashin tabbas wajen sayan shi to manzon Allah ya hana shine malamai ke buga misali kamar na kuma da kan gare mu gidan sai gudu zai kulle kana kai da kana sarma da gudan jarra kuma ina ina zaka iya kawo musu wannan sai zama naka kaga akwai garara min garra ya girru ne da ba an gane ku to dukan waɗannan da ya haramun ne kaga sai mu ta nan abin abinda muka fada dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya yafe mana yake cewa fatawar da aka bayar ta halaccin ajiye kaya abinci wani malami ya ce bai halatta ba sama da abin duniya kan ai ba dole ne kowa ce ya dau to shi wato su waɗansu mutanen abin da ke faruwa shi ne ba sa iya bincika matsaloli gaba ɗayan su ko da ka ba su reference cewa su yi duba ya kasar inda suka tsaya su tsaya a wajen duk mai littafin fikirin duniya da ya kawo itikari ya kawo wannan karfe ba wanda yake idan ka sai abu lokacin ka ya zama itikari wannan bai zama itikari ba amma ka sai lokacin bazararsa da nufin ya kara tsada ka sai ne itikari wannan kuma tun jiya mun gama wanda kuma bai gamsu kaga ba ma iya tsare mutum mutum su zo wani kamar da shi ko ba tilasta mai ce bai da mu kyale abin da muka karanta daga wajen malamai ne da na shi waɗannan tambayoyin da ke nuna duk basu da alaƙa da karatun da muka yi na kusan za mu yi tambaya yi tambaya da suke da alaƙa da karatun da da ai ba wani dalil zan faɗa kuma zan na faɗa da su abin na faɗa da su ne kuma na ba da reference akwai littafi wanda wani dalibi a jami'a ta riyad a al-atima fi shari'at al-islamiyya duk ya lissafo tun daga dabbobi da tsuntsaye dangin waɗanda suka halatta da waɗanda ba su halatta ba da cikin littafin kowanne kuma yana akwai sabanin malamai zai faɗa kuma ya faɗi zance mafi inganci kuma ya kawo dalilin kowa daga cikin dalilan da suka farki ka fahimta ko yawa wa alaikum salam eh bismillah ban gane wani tambayar ba shi ya a da ya wato na ka sai haja a kasuwa kafin ka kai ka karba sai wani ya sayi wannan hajar aure kuma har ya baka riba haramun ne bai halatta domin hadisi ne zo kan wannan ko hadisi cikin wannan babin da muke karanta kila gobe za mu ga kanka eh ina duka masallaci ya kama wuri cikin masallaci to wannan rigigimar ko ina ga sanan akwai ta a Kano akwai ta a Maiduguri akwai ta a ina ne ga ta kuma yanzu ana abu wallahi ni dai abin da na fi natsuwa da shi shine rashin kamawa din shi duk wanda yake so ya zo da wuri ya kama shi ne magana kawai duk wanda yake san falalan tsohon gaba ko wani na biyu cikin masallaci sai zo da wuri shi ne bi kwarai wanda idan ya zo da cikin masallaci a wani tsohon ne zai fito waje sai a je wani sai da yana zai zai dawo adalcin rayuwa shi ne dai dai gama da wurin sai dai zo ba shi ne ko da wani ya zama wannan kuma akwai nasi ma baya halatta da wani ya tafi zai je dawo su kare mu wajensa shi ne a to wani lokaci wanda zai yi sa ɗan sai da wani da wani sun wani abu da haka yake kin su da yi su da baki ai wa ne yake cewa zuwa rana ta ko lokaci da rana ta ba ni ne kawa wani ke shi na kaya da ɗaukar wani suna da kaya shi na ni da kaya a to kaga wannan shi ne yana da gaskiya mun dai ya zama sirkaya guda biyu lokaci guda bai a kai shi bai a akwai hadisi akan wannan wato ita jingina da ban ta halatta cikin shari'a ina son kuɗi a wurin kai ba za ka bani kuɗi ba sai ka rike wata hajata ko keke ko mashin ko mota ko takardun gida ko shago ko wani abu wannan jingina kenan kuma ka'idar jingina ne, kai da ka karba abin da ka karba na wa za ka jingina din ba za ka yi amfani da shi sai fa in abin nan ya zanto kamar dabba ce wanda za su yi maka ciyawa da dusa kuma za su sha ruwanka kamar jinginan doki jinginan jaki a za ka ba shi abinci to kina ya halatta ka kuma don saboda wannan abincin da ka baya amma in mutum ne sai dai ka duka aje in shago ne sai dai ka kulle amma ku sa yana ya ce zama gina bai gina zama gina bai gina ina ba da kuma fahimta na ba da jingina shago abin da kawai zaka yi shine na riga na baka takardun da ke nuna wannan shago yanzu yana hannunka na wani amma ka rike a hannunka ba za ka dawo ba sai na baka mai kudinka shine magana idan ka sa yan haya cikin wannan yan haya kudin ba na ka bane na wani ne mai shago kai yanzu mallakar shagon ne take hannunka mu'akkatan zuwa wani lokaci ko mai zara da kyau ko gida ko shago ko menene haka ake da ka'idar shari'a to shine abin da ka faɗa kace wai sai mutum ya rike sai a yi ciniki eh ka dawo da kudi na wannan wannan bai halatta wannan bai halatta ba dan ba rahama a cikin wannan su wannan babu rahama ce duk kuma ka'idar bashi da jingina rahama ce mu'amala ce da tausayawa to amma yanzu wannan tsakani da Allah dukkan mutumin da ya zo ce ya zuga gina shago amma ko me yake nake kudin shago kaza shi da haka yanzu ga waɗansu kuɗi in ka dawo da su daga nan zuwa lokaci kaza da shi kenan shago ka yarwa naka in baka dawo da su ba sai dai in yi maka tuku dan girman Allah shi wanda ya bada wannan yana fatan wannan ya samu wuya wannan fatan kadai bai isa jari ba mummunan fata fatan baya sanar wanda ya samu wuya bai halatta ba wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sai Allah ya tsoro gobe ta duk wanda yake da duk wanda yake da bukata ta alheri Allah ya biya mana gaba daya